This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya ko kuma a kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com a duk lokacin da ake bukata. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali a daidai wannan lokaci dauke da shirinmu na safe daga nan sashen Hausa. Yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya. Shugaban Najeriya ya fara ziyarar aiki a nan Amurka inda zai yi shawarwari da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma zai kada ƙuri'a akan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da gigan ƙasashen duniya akan shirin nukiliyan Iran ɗin. shugabar kasar jamus kuma ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa kasar girka wasu daga cikin bashin da ake binta to an gaishe ki wasu 'yan tawagar zuwan buhari amurka sun bayyana zaton su a wannan ziyara idan babu tsaro to komai ba zai tafi daidai ba amma idan aka samu tsaro sai a tabbatar da kuma an ba muhimmanci ga harakan ilimi bayan harakan ilimi harakan ma'adanni da kuma harakan noma. To shin hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya menene dalilin canza sunan shirin sojojin tsaron Borno daga operation zaman lafiya zuwa lafiya dole? kowa 'yan najeriya suna neman zaman lafiya to tun da su sun ce ba sa son zaman lafiya to mu za mu kawo zaman lafiya da dole insha Allah to shi yasa muka canza wannan salo to akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa amma fa duk sai bayan kun sha cikakkun labarin duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar kwanaki uku ko kuma hudu a nan Amurka inda zai yi shawarwari da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama. Ana sa ran cewa barazanar kungiyar Boko Haram ya zama a kan gaba a shawarwarin da za su yi a yau Litinin a fadar shugaban Amurka ta White House. Amurka tana son ta faɗaɗa taimakon da take bai wa Najeriya wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kan waɗanda suka zafafa kai hare-hare tun lokacin da shugaba Buhari ya ɗare kan ragaman mulki a watan Mayu. Tana kuma yiwuwa shugabannin biyu za su taɓo shawarwarin yi wa harkokin tattalin arziki da na siyasar Najeriya kwaskwarima da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare. Wannan ce ziyarar shugaba Buhari na farko a nan Amurka bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Maris. Ƙasashen biyu Najeriya da Amurka suna ɗokin inganta dangantaka bayan bayan dangantaka ta raunana na wasu 'yan shekaru ƙarƙashin tsohon shugaba goodluck jonathan jami'an najeriya na wancan lokacin sun yi watsi da taimakon da amurka ta yi tayin bayarwa domin murƙushe 'yan boko haram har ma bayan da ƙungiyar ta sace fiye da 'yan mata 'yan makaranta mai tan a watan Mayan shekara ta 2014 An shirya yau Litinin idan Allah ya yarda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a a kan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran. A yayin da dukkanin wakilan kwamitin biyar na dindindin suke da hannu a shawarwarin da aka yi da Iran, kusan za a ce za a iya yin na'am da ƙudurin. kwamitin sulhun zai jefa wannan ƙuri'a ce a yayin da su wakilan majalisar dokokin amurka za su nazarci yarjejeniyar da aka kulla jiya lahadi gwamnatin obama ta tura majalisar yarjejeniyar wakilin majalisar ɗinkin wakilan majalisar ɗinkin duniya suna da wa'adin kwanaki 60 don yin nazarin yarjejeniyar yayin da wasu wakilan majalisar 'yan republican suke cewa za su lashi suke cewa ba za su yarda da yarjejeniyar ba shi kuma obama ya yi alkawarin cewa zai hau kan kujerar naki akan duk wani yunkurin da majalisar ta yi na lalata wannan dabara Shugabar Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa a ƙasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta, amma kuma ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi a kan yadda ƙasar Girka za ta tsara yadda za ta biya bashin ceton tattalin arziki da aka bata. Jiya Lahadi shugabar ta wannan furucin a wata hira da wani gidan talabijin ya yi da ita. haka kuma ta ce ba za a tilasta wa ƙasar girka ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashe goma sha tara da suke amfani da takardun kuɗin euro ba a ranar juma'a ta faɗawa wakilan majalisar dokokin jamus cewa ficewar girka daga cikin ƙungiyar zai haddasa rudami ms mccall ta yi wannan furucin ne a yayin da bankunan ƙasar girkan suke shirin buɗewa a karan farko cikin makonni uku domin 'yan ƙasar su samu sukunin fitar da kuɗi an ƙayyade cewa a duk mako mutum yana iya ɗaukan dala 455. A can ƙasar Girka kuma a wannan makon prime minister ƙasar zai ƙara tunkarar wata ƙalubala a yayin da gwamnatin sake neman amincewar Majalisar Dokokin ƙasar kan sabbin sauye-sauyen da masu baiwa ƙasar bashi suka buƙaci ta yi kafin a sake bata rance. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla mutane 43 aka kashe fiye da 100 kuma suka ji rauni a kusa da birnin Aden da birni na biyu mafi girma a kasar Yamal a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce 'yan hutsis su ne suka kai hare-hare. 'yan yakin sa kan kungiyar na hutsi sun yi watanni suna gumurzu a yayin da suke fafatawa da sojojin da ke biyayya ga gwamnatin kasar wadda ke gudun hijira wani watanni hudu da suka shige sojojin taron dangin da suke karkashin jagorancin kasar saudi arabia sun kai hare-hare ta jiragen saman yaƙi domin goyon bayan shugaba abdurrab mansur wanda ke gudun hijira a birnin riyadh a kasar saudi arabia a makon jiya majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa tarzomar da ake yi gami da hare-haren da ake kaiwa da jiragen saman yaƙi sun kashe akalla fararen hula 1,670 tun watan maris a yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ƙasar rikicin da ya tilastawa dubban 'yan ƙasar yamal ficewa daga ƙasar ta hanyar shiga mota ko kuma jiragen ruwa Sojojin Ukraine da 'yan tawaye waɗanda Rasha ke goyon baya suna zargin junansu da laifin kai hare-hare akan gidajen mutane a ciki da kuma kusa da birnin donex da ke hannun 'yan tawaye da yaƙi ya daidaita. Jiya Lahadi 'yan sandan ƙasar suka ba da rahoton cewa an kashe farar hula hudu cikin kwana ɗaya. Jami'an sojan Ukraine sun ce sun lura da lokacin da 'yan tawaye suka harba makamai masu linzami a kan tsakiyar birnin, sa'annan suka karkata akalar hare-haren akan sojojin Ukraine da suke kusa. To amma wani babban jami'in 'yan tawaye mai suna Edward Basurin ya faɗawa a kamfanin dillancin labarun reuters cewa shi ba shi da wani bayanin da zai bayar akan hare-haren da masu lura da harkokin siyasar ƙasar suka ce su ne mafi muni da aka gani tun watan fabrairu lokacin da aka ba da sanarwar tsagaita buɗe wuta tambayar da mr basirin ya yi shine cewa ana zaton 'yan tawaye za su kai wa kansu hari majalisar ɗinkin duniya dai ta ce fiye da mutane dubu shida wato fiye da mutane dubu shida ne aka kashe To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To wasu 'yan tawagar da suka biyo Buhari zuwa Amurka wato shugaban Najeriya sun bayyana zaton su game da ziyarar ga yadda suka tattauna da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto. kamar da kuka sani wannan tafiya ta shugaban najeriya tana da masu rakiya da yawa da suka da da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da sauransu kuma za a taba batutuwa da yawa a lokacin wannan ah, tafiya din ɗaya daga cikin batutun da ake zaton watakila za su kunna kai ita ce maganar auratayyar jinsi daya da wasu rahotanni suka nuna cewa watakila ko wasu ma amurka su nemi su cusa wannan cikin tattauna da za a yi da wannan tawaga ta shugaban najeriya yanzu ta da ni yana ta da honorable faruk adamu aliyu ɗaya daga cikin na kusa ga shi shugaban kasan kuma fitaccen ɗan siyasa tsohon ɗan majalisar najeriya alhaji faruk me eh, kuke ji game da wannan batun auratayya na jinsi daya da ake nuna kamar zai fito daga cikin wannan tafiyar ta to wai ya um, na farko najeriya musulmai ne mu da kiristoci kuma addinan mu gaba ɗaya ba su yadda da wannan ba sun mu sun yi allah wadai da irin wannan abu kuma na tabbatar shugaban najeriya wato muhammadu buhari ko da wannan magana za ta taso na tabbatar zai allah wadai da ita domin najeriya da 'yan najeriya ba su amince da wannan ba kuma 'yan najeriya ne suka zabe shi to ka san a wurin amurkawa eh, tunaninsu ya bambanta nan da mutanen najeriya wanda ya sa rake cewa wasu kusoshin gwamnatin watakila za su tuntuɓi shi shugaba buhari da ita dukkan rayuwar da ake nuna a najeriya suna nuna mutanen najeriya kamar da ka nuna ba sa so to amma kuma eh, akwai harkar diplomasiya a cikin tattaunawa wa'annan shugabanni din ta ya za su tunkari wannan kenan to magana dai ita ce kowa da ƙasarsa kowa da yadda ƙasarsa take muhammadu buhari shugaban najeriya ne da yadda ƙasar najeriya take shugaba barack obama shi kuma shugaban Amerika ne akwai yadda Amerika suke su da su. wannan abu muna allah wadai da shi kuma na tabbatar idan aka matsa na tabbatar shugaban najeriya ma zai allah wadai da wannan magana domin najeriya da yake mulkinta najeriya da yake jagorancinta hmm. ba ta yadda da shi ba addinin mu ba yadda shi ba saboda haka na tabbatar komai diplomasiya ba yadda za mu yadda da wannan abu to madalla to kamar da na ce um, shugaba muhammadu buhari yana tabbatar da 'yan kasuwa da yawa a cikin wannan tafiya da daga cikinsu shine sardaun habib ku 'yan kasuwa me kuke so ku ga an samu daga cikin wannan tafiya eh muna son mu ga an ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da amerika da kuma ba da dama a samu ci gaba da su noma da sauran ayyuka kama akwai wasu takamammun sana'o'i ko ayyuka da kuke son ku ga an karfafa eh, haɗin kai ta yin su tsakanin amurka da najeriya eh kamar dai noma na farko da kuma ƙara bunƙasa hanyoyin ilimi da ilimi na kimiyya da na fasaha to mun goyi alhaji abubakar musa kai ma ɗan kasuwa ne kai me kake so ka ga an samu daga cikin tafiya to babban abin da muke sha'awa mu gani shine a gyara tsarin tafiyar da gwamnati idan aka inganta hukumomi to abubuwa za su yi kyau kuma abubuwa za su tafi daidai to bayan shi wani fanni da kake so ka ga an taɓo a cikin bayan wannan to babban dai abu shine tsaro idan babu tsaro to komai ba zai tafi daidai ba amma idan aka samu tsaro sai a tabbatar da kuma an ba muhimmanci ga harakan ilimi da kuma bayan harakan ilimi harakan ma'adanni da kuma harakan noma. sani. To haka yake sai kuma mu tsallaka mu koma a Najeriya za mu ji cewa sabon hafsan sojojin ƙasa na Najeriya ɗin ya ziyarci Borno da Yobe. menene dalilin ziyarar da kuma canza sunan shirin rundunar da yake kai ko kuma yadda suke yaƙi da ta'addanci a jihohin da farko ya fara da faɗa wakilin mu haruna dauda biyu inda ya fara da tambayar tambayarsa menene dalilin ziyarar wato abin da ya kawo nan shine na samu na gan sojoji na mu yi sallan idil fitri tare da su kuma na gan eh, yadda suka kasance ta hanyar aikin da suke yi wato kamar ta kayan aiki da kuma eh, musamman ma ta yadda za mu samu mu maganta wannan eh, 'yan ta'adda wato na boko haram da muke yaƙi da su. Ranka ne daga shi ka canza ko kuma ka canza wannan suna daga wanda ake kira operation zaman lafiya zuwa lafiya dole. Kamar menene dalilin canza wannan suna ne wani alfanu yake da shi? Wayannan sun ƙi zaman lafiya. An yi an yi a zauna lafiya da su sun ƙi. Kullum muna zaune sai su kama na hari. To dole mu samu wata salo wanda za a magance wannan tunda kowa 'yan najeriya suna neman zaman lafiya to tunda su sun ce ba sa son zaman lafiya to mu za mu kawo zaman lafiya da dole insha Allah to shi yasa muka canza wannan salo kuma muna fata wannan canji zai sake sa kuzari ma sojojin mu da kuma 'yan ƙasa ke da su goyi bayan mu su san cewa wannan kowa yana neman zaman lafiya kuma wanda baya so to dole za mu sashi ya zauna lafiya. Ko ke da su jama'a ke musamman ma sojojin ku na cewa kamar idan wani abu ya same su ba sa samun kulawa na musamman shi yasa ba suka sa kaimi wajen yakan waɗannan 'yan tada ba. wannan albishi za ka ba su ganin cewa ka shigo an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin da suke fuskanta. Insha Allah Allah yana tare da mu kuma za mu ƙoƙari daidai gwargwado eh, ka san shi shugaban kasa president muhammadu buhari yana ya ba mu goyon baya yadda za mu maganta wannan fada da muke da 'yan boko haram kuma kayayyakin aiki sauran abubuwan da suke nema na mora rayuwa so da za su samu za su samu kwanciyar hankali su yi aiki nan da gaske ta wajen ta fannin lafiya daga wajen sa kayansu da kayayyakin aiki musamman insha Allah za mu ba su kuma za su samu canji sosai na gaske ba na wasa ba kai ma mutanen kwan daga alkawari cewa su koma gidajensu nan da sati guda ko za ka yi mana ƙarin haske game da wannan batu eh to yadda na je kasan ina can muna can tare da kai na fata kana wajen ka ganye da wajen yake ba kowa amma akwai sojoji kuma ba za mu ci gaba da zama haka ba dole sai mun ɗauki matakai so da ah, dalilin mutane su samu su koma mahallinsu to in muka bari wayannan mutane suna raza zamu kullum to ba za mu taba samun eh, ci gaba ba to insha Allah alkawarin da muka ɗauka shine za mu ba su kariya za mu ba su kariya da gaske za mu ƙara sojoji a wajen kuma insha Allah muka ƙara za a samu zaman lafiya kuma za su samu kwanciyar hankali su koma gidajensu su shiga eh, ayyukan da suka saba noma da kuma kasuwanci insha Allah Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Rayuka suna ta salwanta. To kada ya a sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa Ahmed. kula da jikinsu shi kan shi wato general maintenance eh, wato a sayi turare ne a fesa ko kuma a ba turare za a fesa ba za a sayi wani sabulu na musamman ne wannan an shirya shi kuma a kowane wata ana kan sa masu naira dubu ɗari ɗaya da ɗaya. gaskiyar magana abin da ya faɗin gaba ɗaya baya kan lissafin abin da yake a zahiri da kuma abin da muka sani. abin da suke samu din ko abin da ake kashewa a harkokin tafiyar da majalisar dokoki da santocin najeriya bai ɗauki kashe hudu cikin dari na kasafin tarayyar najeriya ba jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata barista mai nasarar ibrahim ya fara yi mana bayanin irin albashin da ya ce ana ba 'yan majalisun dokoki guda biyu na tarayya wato majalisar da dattijai da ta wakilai ya kuma ce ba ma albashin nasu ne matsala ba irin kudaden alawus da ake basu nan matsalar take domin alawus kala-kala sun kai goma sha biyar wasu wata-wata wasu bayan watanni uku-uku wasu shekara-shekara wasu kuma sau ɗaya tak a wa'adin aikinsu wasu kan ma ya ce duk lokacin da bukatar hakan ta taso to a yau zai kammala faɗa mana kudaden alawus da ya ce ana biyan 'yan majalisar to amma kuma za mu fara jin martani daga bakin wani dan majalisar wakilan wanda ba bako bane a cikin wannan fili wato Ahmed Rima wanda yake wakiltar mazaɓar Misau da Dambam daga jihar Bauchi a majalisar wakilai ta tarayya. Barista mai nasarar Ibrahim shine zai fara ci gaba da yi mana bayanin kudaden alawus din na 'yan majalisa. To sannan kuma ana so duk kowane dan majalisa ya zama a kullum abin da ke faruwa a kasar nan ya sani komi ne ne kan shi yana caji sosai ya san abin da ke faruwa. To saboda haka ne sai aka shiri cewa za a ba da wani alawus na musamman wanda za su rika sayan jaridu wato newspapers za su rika sayan jaridu don su rika karantawa a kullum a kullum don duk abin da ke faruwa a ƙasar su sani to a wannan shi ma an riga an cire cewa naira dubu ɗari uku da uku da naira ɗari bakwai da sittin shine na ɗan majalisar dattawa dubu ɗari biyu kuma da cisin da bakwai da naira ɗari bakwai da tamanin da ɗaya shi kuma wannan shine wanda yake ɗan majalisar wakilai shi kuma wanda zai saya na jaridu da zai karanta da magazin da zai rika dubawa don ya san abin da ƙasa da duniya ke ciki sannan sai kuma wani abu wanda ya shafi kula da jikinsu shi kan shi wato general maintenance ah, wato a sayi turare ne a fesa ko kuma a ah, ba turare za a fesa ba za a sayi wani sabulu na musamman ne ko wani abu dai wanda zai yi daidai da daraja ko kuma mukamin alfarma da Allah ya basu to wannan shine ake kira general maintenance wanda zai maintainer din shi ah, ya rika idan da ka gan shi kai kanka zaka san eh wannan babban mutum ne honorable ne mutum ne mai alfarma a kasa wannan an shirya shi kuma a kowane wata ana kan sa masu naira dubu ɗari ɗaya da ɗaya da naira ɗari uku da ashirin ga 'yan majalisar dattawa su kuma na wakilai suna da dubu casa'in da tara da naira ɗari biyu da sittin to sannan bayan nan kuma ana so duk wanda yake yana a mukami wani alfarma irin wannan ya fito tare da muhibba da kima da kuma kwarjini wato don haka shine aka ce wato an shirya musu wani kuɗi na kaya da za su rika sawa wato su rika sanya sutura yadda za su rika fito daban yadda da ka gansu eh za su ga mutum ne mai kwarjini wanda ya cancanta ya shiga wurin nan ya yi magana da sunan dattijo ko kuma mutum mai alfarma a ƙasa to wannan akan shi aka shirya musu cewa a kowace shekara za a ba kowa naira dubu ɗari biyar da shida da naira dubu da naira dubu ɗari biyar da shida da ɗari shida shine ga 'yan majalisar dattawa su kuma 'yan majalisar wakilai naira ɗari hudu da cisin da shida da ɗari uku da uku wannan su rika canza kaya ne su rika fitowa tsaf-tsaf suna ƙara kwarjini da kuma eh, eh, abin eh, muhibba sannan sai shi albashin nasu duk wannan bayanin da nake yi sai kuma wani da ya shafi aka ce wahala wato wata wahala ta kwado wanda ba su santa ba ko ta yaya ne yawwa wata wahala dai ko kaya ta taka kafa kai mutum ya taka kaya ko irin lokacin da aka ce inspector general ya ba da umarni an rufe majalisa wani ya je hawan eh, katanga ya dan yi hado ya ji ciwo ko kusa ta soke shi wa irin waɗannan dai waɗanda ba a tsammani shine aka ce to a kowace shekara kowanne dan majalisar dattawa zai dauki miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyu da hamsin shi kuma ɗan majalisar wakilai zai ɗauki miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyu da arba'in da biyar da naira ɗari da ashirin da biyar to waɗannan idan aka haɗa su ba an cire su daban ne daga cikin ainihin albashin abinda ake kira basic salary albashin daban yake wannan albashin kika duba za ki ga jimla albashin gaba daya shine miliyan uku da dubu ɗari biyar da arba'in da uku da dubu ɗari bakwai da hamsin wanda idan aka cire haraji da sauran abubuwa da ake cirewa na ka'ida na hukumance zai dawo ma dan majalisa dattawa na da miliyan biyu da rabi shi kuma dan majalisa wakilai na da miliyan biyu da dubu ɗari hudu da cisin da dubu biyu da naira ɗari biyu da hamsin. a wata kenan a wata a shekara a wata wata eh a wata kenan muke magana to kin ga idan kika lura da wannan abun wannan kuɗin da muke magana na basic salary wanda shine na dan majalisar Najeriya yake na biyu a duniya wanda sauran waɗancan kasashe ba su da waɗannan a rangizon allowances guda goma sha biyar to idan aka haɗa sai ta yi daidai da waɗanda ke hasashen cewa eh ɗan majalisar najeriya shine wanda yake ɗauka albashi mafi tsoka a duk duniya idan an yi jimlan wannan gaba ɗaya ga mutum ɗaya a majalisar dattawa nawa yake samu a wata to mutum ɗaya a majalisar dattawa yana samun kusan naira miliyan talatin kenan a wata dan kuma majalisar wakilai yana samun kusan eh, majalisar dattawa yana samun miliyan arba'in da biyu ne da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar shi kuma a wata kenan shi kuma dan majalisar wakilai yana samun kusan miliyan talatin a wata in aka hada da albashi da alawansu da sauransu kenan to amma wajibi ne idan mutum zai nazarin wannan sai ya tantance wane ne wanda yake sai a shekara hudu ake bada to shi yasa zaki ga wani watan sun samu kuɗi da yawa wani wata kuma sai ya zama bai kai mu haka ba saboda ba kowane allowance ne ake ci a wata wani kwata-kwata ake ci wani shekara-shekara wani kuma sau ɗaya yake zuwa a cikin shekara hudu to tsarin abin nan nasu kenan to kuma idan kika kwatanta da abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya yawanci ayyukan nan akan yi shi na wucin gadi ne ma'ana suna zaune tare da cikin minti da suke wakilta ta nan ne za su fi sanin menene abun da ke damun mutanensu menene abun da mutanen nan ke bukata menene abun da wace na irin dokoki ma ake wa in an yi su ne zai shafi talaka na kan titi ya san cewa eh, akwai hukuma akwai kuma doka kuma an yi ta ne domin kasa ta ci gaba to waɗannan in kika lura sai ki ga duk yawanci in aka kwatanta da yawan kwanakin da suke yi suna hutu da yawan kwanakin da suke suna aiki sai ki ga aiki ne suke yi na wucin gadi ba aiki ne na dindindin wanda zai ce har wannan yayi daidai ba to wannan ke kawo dalilin da yasa zaki ga aikin nasu ce ki ga dan kalilan ne a cikin shekara hudu in aka kwatanta da kuɗin da ake kashewa a kansu wato na ji daɗin wannan dama da na samu domin in ƙara ba da haske kan wannan barista ko lauya ko ƙwararre da ya bayani kan kasafi da kuma albashi na wakilan majalisar dokoki na tarayya da sanatocinsu gaskiyar magana abin da ya faɗin gaba ɗaya baya kan lissafin abin da yake a zahiri da kuma abin da muka sani babu kuma dalilin da wani zai yi ƙarya ko daga bangaren majalisa ko kuma daga bangaren al'umma domin ya biya wata bukata ko burge wani gaskiyar magana shine albashin 'yan majalisar wakilai na tarayya idan ka tantance shi ainihin tsagurin albashin bai kai naira miliyan biyu ba bisa yadda tsari yake maganar cewar kuma ita majalisa tana sama da faɗi ko cinye kuɗin al'umma akan wannan harka ba gaskiya ne kasafin majalisar dokokin tarayyar najeriya da sanatoci ɗauke sa kwata-kwata abinda ake warewa a shekara naira biliyan 130 akwai cibiyoyi daban-daban da suke karɓan kuɗi da albashinsu a cikin wannan kasafi na farko akwai cibiyar nazarin harkokin majalisa sa'an nan akwai kuma hukumar tabbatar da da'a da bin doka ta ƙasa wato code of conduct akwai kuma hukumar kare 'yanci da hakkokin ɗan adam da kuma cibiya ko hukumar karɓan ƙararraki da kuma ainihin ita sakatariya ta tafiyar da harkokin majalisa ga kuma masu ba da shawarwari ko wanda ake tuntuɓa su lokaci lokaci su yi aiki ga majalisa wajen tantance kasafin kuɗi ko wani abu su ma daga cikin abin da ake samu na kasafin nan shine ake biyan su kana kuma akwai waɗansu cibiyoyi kamar na watsa labarai akalla ba a ƙasar ba kowane sa'a guda na shirin talabijin da aka nuna zaman majalisar wakilai ko zaman majalisar sanatocin najeriya ana biyan tsabar kuɗi naira miliyan bakwai ne zuwa miliyan goma a cikin kowace sa'a a rana sa'a nawa ake yi zama nawa ake yi na kwamitoci ko na tsagurar ita majalisa daga cikin wannan kasafi ake yi saboda haka idan ka tara kasafin majalisar dokokin tarayyar najeriya gaba ɗaya da sanatocin wato bai kai kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya ba kada amince sashin majalisa da doka sashi ne mai zaman kansa idan ka cire tsari ko sashin gudanarwa da kuma shari'a a cikin kundin tsarin mulkin najeriya saboda haka abin da suke samu din. ko abin da ake kashewa a harkokin tafiyar da majalisar dokoki da sanatocin najeriya bai ɗauki kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya ba dan majalisar wakilan tarayya ahmed yarima daga mazabar mai sau da dambam a jihar bauchi masu sauraro idan dai ba a manta ba shi masanin shari'a mai nasarar ibrahim ya bayyana kudaden alawus har guda goma sha biyar ne shin ya cancanci a ba 'yan majalisa waɗannan ko kuma dai akwai alamun lauje a cikin naɗi game da wannan a biyo mu a shiri na gaba za mu bi su ɗaya bayan ɗaya da shi Ahmed Rima kafin mu ji ta bakin sanata Ali Indume daga bangaren majalisar dattijai a kasance lafiya. To kafin mu karkare ga labarai amma a takaice. jiya lahadi shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar kwanaki hudu a nan amurka inda zai yi shawarwari da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama. Ana sa ran cewa barazanar kungiyar Boko Haram ya zama a kan gaba a ajanda shawarwarin da za su yi yau Litinin a fadar shugaban Amurka ta White House. An shirya yau Litinin idan Allah ya yarda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a kan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar Iran tsakanin Iran ɗin da gigan ƙasashen duniya. a yayin da dukkan wakilan kwamitin biyar na dindindin suke da hannu a shawarwarin da aka yi ta yi da iran kusan za a ce za a yi na'am da ƙudurin shugaban jamus angela merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa kasar girka wasu daga cikin bashin da ake binta to amma kuma ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi akan yadda kasar girka ɗin za ta tsara yadda za ta biya bashin ceton tattalin arziki da aka bata. Jiya Lahadi ta yi wannan furuci. To muna godiya kafin mu karkare shirin gaba daya muna mika sakon ta'aziyya ga Abubakar Salihu Abubakar da aka fi sani da Lamido wanda ya rasa yayansa Haruna Salihu Abubakar Malam wanda ya rasu a unguwar Kabuga da ke Kano a watan nan biyu ga wata wanda muna fatan Allah ya gafarta masa ya kuma kyautata karshen mu sai kuma Kabir Isa ji kamshi shi ma muna mika ta'aziyar rasuwar yayansa Alhaji Haruna Isa ji kamshi malami a kwalejin Isa Kaita da dake Katsina Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen da haka muka kawo karshen shirin wannan safiya a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chuwahiro Diodone sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman sai ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.